ta'ala wa barakatuhu to a gurguje dai ina so in yi magana akan wannan wannan abin da kuke gani wannan kin gan shi mai ne kin gan shi in kina son mallaka mai kyau mai ƙarfi mai inganci to kin gan shi kin gan shi wannan haɗin da da man da mu ake yin haɗin shi kuma original ne wannan shine fiyo din wanda ba mis din ko kaɗan a ciki ba mis ɗin komai ko na ɗigo babu mis a cikin shi kin gan shi asalin man mu da asalin man mu ake haɗa shi kin gan shi mallaka ne kuma shi ba sha zaki ba ba abinci ba abinci zaki zuba namiji ba ko kuma ki ce zaki binne binne ko kuma ki shi ba wai eh, abinci zaki zuba miji ko kuma eh, ke ki sha ko ki a, shi ba haka ake da shi ba kawai abin da ake kafin miji namiji ya kwanta da ke za ki dan amfani da shi ki insatin din shi ki dan sa shi a gaban ki kaɗan to in dai namiji ya zo ya shige ki da wannan kin san me ake cewa ɗanɗano to zai ji ɗanɗanon ki ya da bambanta ya fita daban ba kamar yadda yake jin ki ba yanayin kamsuwar shi a kwanciya da ke to zai ji lallai zai ji ba kamar haka ba zai ji zai ji kamar ban san da yadda zan misalta muku ba amma dai wacce ta taɓa amfani da shi ta sanya darajar shi yake kuma ta sanya tasirin shi yake ta san kuma ya fa'idan shi yake kun gan shi wannan asalin original ne mu ma dai mun jima muna neman shi amma da kyar muka samu aka haɗa mana shi to gashi nan dai mun kawo muku shi kun gan shi asalin original ne gashi nan muna sai da shi duk masu so za su iya kiran wannan numban da take ƙasa mu, domin su same shi lallai yar ya kamata ki daure ki samu wannan magani na mallaka din wanda in dai kin yi amfani da shi to to da yardan Allah za ki ga matsalar ki ta ya gaggawa wayannan ma kun nan duka magunguna ne kun su nan duka magunguna ne wasu inda aka yi oda ne wasu kuma wanda za mu tallata mu tura wasu ne kun su nan to amma dai ki daure ki samu wannan mandaman naki mun gode ku sha kayan mata safe da rana da dare har sai jikinku ya saba da shi ba wai sai lokacin da za ku kwanta da oga ba kar ku dinga ɓata ku.